suna da matsayin da an shi sa annabi wato manzon Allah annabi ne wallahi yace alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin ku riko da sunnata da sunnar khalifofin nan shariyayyu Abubakar da Umar da Uthman da Ali duk abin da suka kawo muku addini ku dauka ku aiki da shi kaga sai suka yi tunanin a hada Qur'ani kuma hadin Qur'ani ya zo ta bangaren su kaga shi ba wani abu ne na bid'a ko abinci ba ya ce umar bai gushe ba yana ta kai min da kawowa abubakar yana umar yana ta kai min da kawowa cewa a yi haka ɗin har sai da allah ta tabaraka ta'ala buɗe ƙirji na ga ɗin haka ne me yasa aka kira zai ibn sabit saboda shi yana cikin mahaddata qur'ani kuma marubuta wahayi yace ina ganin sai na ga balle in dauki ra'ayin umar sai abubakar yake ce da shi zai yake cewa kai in maka rajulun shabun aqilun la natahimuka kai yaron nan kai zai ibn sabit kaga kai yaron ne matashi mai hankali ba ba tuhumar ka addini mutum ne mai illa wa qad kunta taktubu al-wahya li rasulillah kuma da man zamanin annabi kai ke rubuta wahayi fa tatabba'i al-qur'ana fajma'ahu ka je ka bibici al-qur'ani ka zo ka hada mana shi zai ibn sabir yake cewa wallahi da a ce lokacin sun dora mu in je in dauke wani katon dutse ne to wallahi wannan shi ya hura sauki akan su ce mu in je in bi alqur'anin nan in je in hada shi in rubuta shi na sake cewa ya za ku zo ku ce ayi wani abin da annabi bai yi ba cewa ce hada wallahi kai ce wallahi wani alheri ne zai aje ayi suka yi suka ta yi suka ta har sai da na gano ya dace yace sai na bibici alqur'anin mai tattara mun tattaro alqur'anin a hannun sabai daga cikin ganye wani qur'anin a rubuce a jikin ganye wani a jikin ƙarya wani a jikin fata wani a jikin kaza wani a jikin itace haka ne ta ɗaukowa takardu da ƙore da waye aya kaza suna gurin wane sura kaza tana gurin wane na haɗa su wuri guda na rubuta wasu kuma suna zukatan wasu a ƙirjinsu yace har sai da na samu karshen suratul tauba a gurin wani mutum da ake ce da shi mutal ansari wanda ban samu wannan aya din ba a gurin wani daga cikin sahabbai dubu ne ta na rasa sai daga ƙarshe na sami ta a gurin mutal Ansari ita ce ayar laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim wannan ayar a gurin wannan mutum na sami amma duk gaba ɗaya na neme ta na rasa kaga tun a lokacin an fara samun matsala kenan yace da irin same ta na rubuce ta to haka wannan takaddu na alkur'ani suka kasance a zamanin abubakar a wurinsa har sai da allah ya ɗauki ransa bayan allah ya ɗauki ransa khalifanci ko hannun umar umar ya karba. sannan bayan umar ya bar duniya na na hafsa matar manzon allah yar umar ɗin surikar surikin shi dan shi umar surikin manzon allah ne ko sai qur'ani ya kasance a wurinta sai huzaifa ibn al-yaman wata rana ya zo gurin usman ibn affan yanzu zan ga mana me dalilin da yasa usman ya ƙona qur'anan حذيفة ابن ابن اليمان صاحب سير النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شيخ ابن عثمان ابن عفان حديث yana nan cikin sahih bukhari lokacin yana yaƙi a ƙasar sham a lokacin da ake ƙoƙarin buɗe a uh, armeniya kamar da ake ce armeniya da uh, azerbaijan tare da mutanen iraq sai huzaifa ake ce da a uh, usman ibn affan hakika fa yanzu mutane suna ta saɓani wajen karatun alƙur'ani ya amirul mu'minin adrik hadhihi al-umma ka je ka taimaka wannan al'umma ka riske ta ka tsayar da ita kabla an yaktalifu fil kitabi ikhtilaf al yahudi wa nasara kafin su zo su sabani akan alqur'ani irin sabani yahudi wa nasara mutane fa suna ta sabani akan qur'anin nan kowa yana ta karanta shi da yaransa wannan ya karanta da lugarsa wannan ya karanta da irin yadda ya zo masa wani an rubuta shi ba a daidai ba dan ba ku iya kuka bibici abin ba tun zamanin abubakar da aka yi aka hada qur'ani ya zamanto akwai kurakurai da yawa usman ibn affan sai ya ce na hafsa ki ba mu wannan qur'anin da Umar ya tafi ya bar miki a hannunki za mu kwafe shi za mu hada shi a wuri guda mu ga ainihin wato correct copy din qur'ani din wanda tun zamanin sayyidina abubakar aka hada shi kuma umar ya gaje shi wannan kwafi na haƙiƙa na gaskiya shi za mu ɗauka mu ainihin wato rubuta ya aika wa na hafsa ita kuma ta aiko masa da Alkur'ani aka aka aka kawo masa sai Usman Umar ci zai ibn Sabit da Abdullah ibn Zubair da Sa'id ibn al-As da Abdurrahman ibn al-Harith a ibn Hisham yace ku je ku kofi waɗannan wannan alqur'ani din ku ta kofa ku ta kofa ku je ku ainihin wato rubuta shi a littafi guda me yasa ya hada su Dan saboda wannan ya kuskure wannan ya gyara wannan ya kuskure wannan ya gyara kaga yanzu a nan gurin sai da abubakar ya tsaya ya lura da al'amarin qur'ani umar ma ya lura da lamarin qur'ani shi kuma usman ibn affan dan uwansu su lura ne ya zo sai ya dauko alqur'anin kuma ya dada gaggyarawa ya dada fito da shi fili dan a samu tauhidin wato karanta alqur'ani din ina fata ana fahimta kuma dama Allah ya alƙawari ba zai tsare alƙur'ani inna nanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sai Allah ya kawo hanyar tsare shi din ta hanyar waɗannan bayan Allah din to shi kenan usman ibn affan yake gaya wa wasu daga cikin mutane ƙurashawa yace idan kun yi saɓani su waɗannan wanda aka hada su ta qur'ani idan talaftum antum wa zaid bin sabit fi shay'in min al-qur'an faktubuhu bi lisan quraish ku je ku rubuta idan kun yi saɓani tsakanin ku da zaid ibn sabit dangane da qur'ani to ku je ku rubuta shi a lugar qurayshawa فإن ما نزل بلسانهم أي الله يسوق القرآن ني على لغة قريشاوة وإن القرآن ده muke karanta izu 60 yaran Qurayshawa ne da su Allah madaukakin sarki ya zaɓe su ya saukar suka rubuta waɗannan alƙur'ani sannan Usman ya ɗauki ƙur'ani ya mera wa na Hafsa ya riƙe kamar wato kwafi ɗin kenan ya ba wa na Hafsa asali ya riƙe waɗanda aka rubuta masa ya ce to dama ya san an kwafe su da yawa ya aika wancan kasar ga qur'ani wannan shine na yadda da shi duk Qur'anin gurin ku tara su wuri guda kuma wancan kasar ga qur'ani kuma wancan kasar ga qur'ani kuma wancan kasar ga qur'ani dan Allah Usman yayi wannan ne dan ba dai ya hada kan musulmi ba don kada a samu wannan saɓani da ake samu kowa ya tura musu alƙur'anai yake cewa duk takardun da suke wurin ku da wanda kuke ta saɓani da wane ne da wane ne duga baki ɗaya a kawo su shine da aka kawo su sai ya tara sahabbai yake cewa to me za a yi yace suka ce kai ne kake ganin za a yi yace ina ganin kawai duk a kone su gaba ɗaya kuma ai ba laifi bane dan an dauki alqur'ani yanzu kamar irin wannan takardar alqur'ani qur'ani ya tsufa ya tsufa an sa masa wuta kone ba laifi bane da haka sai sa wuta ya kone su ga baki daya yace ku haɗu akan wannan qur'ani da na karɓo shi daga abubakar da umar wanda kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya aminta shi ku bar wato a qur'anin da kuka yi sabani wannan fa bai shafi qira'o'i ba bai shafi qira'at ba banda qira'at warshu da hafsu da qalun da duri da wayewa da sauransu ba shi ake magana ba ainihin zubin karatun qur'ani wanda su larabawan suka zo suka yi ta sabani wajen ko rubuta shi ko kuma wajen luga din sai mutum ya amfani da luga sai wajen karanta shi yanzu ko da Hausa ko mutum yana karatun Qur'ani idan ba shi ne za ga tasirin Qur'anin tasirin yaran nasu yana mai tasiri a cikin Qur'ani sai dai in ya kware wajen karanta shi sosai to su larabawa ne kaga yanzu a larabcin ma akwai bambancin luga ko kamar yanzu da Hausa Hausa Kano daban da ta Sokoto ta yan Bauchi daban ta yan Maiduguri daban haka ta yan Katsina daban ina fata ana fahimta to irin wannan sabani da ake ta samu kowa ya caccanja shine Usman ibn Affan yace to a rubuta shi gashi a rubuta ta Quraysh wanda Allah ya saukar da shi ina fata ana fahimta Ibn Shihab az-Zuhri ya rawaito magana ingantacce yana cewa ya ji da Ibn Sabir yana cewa kamar yadda muka faɗa na nemi wata aya a cikin suratul ahzab duk gaba ɗaya ne ta neman ta narsa ta sai daga baya na same ta daga a gurin hujjatul ansari a a a a a a sai na daɗa haɗa ta a wancan ruwaya an ce alaƙar eh, a rasulun min anfusukum to wannan kuma yace har yanzu kuma na dai samun ayar nan minal na rijalun sadaqu ma ahadullah alai ita ma wannan ayar mai ta nema mai ta nema mai ta nema na rasa ta sai da je gurin wannan mutumin na same ta to magana cewa wai ya da qur'ani ya ta su yayi waye yayi waye da sauransu duk wannan kai ana yi ne dan a bata sai ka san mutum yana so ya zo ya bata ka sai amfani lafazi ya ta ya tsatsaga ya ne wai ne mai dambe ya bata a labari ina fata ana fahimta to wannan kenan da haka dai kun ji dalilin da yasa Usman ibn Affan ya ainihin wato hada waɗannan qur'ani ya ya ya ya ya ya su abin mamaki dan eh, eh, Usman ibn Affan yayi jam'ul Qur'an me za a kama shi yayi abin da Abubakar yayi kuma abin da Umar yayi me yasa ba a zagi Abubakar ba me yasa ba a zagi Umar ba ba su suka fara yi ba to su me yasa sai dai a zage su ta wani gurin su kuma shi ko Usman ibn Affan shi ma a zo a samu wani abin a zage shi Allah kiyaye a da haka wannan ba wani laifi bane dan an samu a Usman ibn Affan ya aikata wannan abun daga cikin abubuwa da magabatan suka aikata to wannan ba ba wani abu ne wanda ya kamata a zo a zage shi ko a ci mutuncin sa ba ina fatan muna fahimta to sai kuma magana akan kashe sayyidina Usman wannan kuma shine abun tausayi malai yake cewa أدت الافتراء الافتراءات السابقة إلى تحرك إلى تحرك الثوار من أهل مصر wannan ƙarerayi da aka ƙirƙira da wanda muka faɗa da wanda ba mu faɗe su ba akwai wasu ma da dama wannan shine shine iftira'at ƙarerayi su suka jawo aka samu aswar in an ce aswar shine alwasbu wasutura wato kaman ka ce ai wani yunkuri yunkuri na rashin mutunci kenan yunkuri na na kokarin a kashe usman ibn Affan daga mutanen Masar Misrawa na farko da mutanen Kufa Iraki da Basra na ma Iraki wa tarasalu suka yi ta aika wasiƙu a junansu da sauran ƙasashen musulmi wa zuhurar kutub aka yi wato fujiri shine tazwir kenan fujir a rubuta littattafai na ƙarya aka yi ta rubuta littattafai na ƙarya ala lisanin sahaba akan harshen sahabbai aka yi ƙarya aka ce wai sahabbai ne wai suka faɗa alladina bil madina waɗanda suke madina wa ala lisanin talha ta wajhi bayr kuma aka ce wai talha ma ya faɗa da zubair ibn al-awwam da sun faɗa yad'una nasa wai suna kiran mutane ila usman wai su zo su yaki usman ibn affan wa nasruddin don su taimaki addini aka yi littafai na ƙarya aka ce ga daga su talha ne da su zubair ibn al-awwam da sauransu da manya manyan sahabbai na madina wai a zo a yaki usman bin affan a taimaki addinin allah wa annahu a jihad al-yawm kuma yaƙar usman a kashe shi yau shine mafi girman jihadi kun ji farkon dalilin kashe usman ko an raba takardu kenan da rubuta littafai na ƙarya wata harraka suwa aka ta motsawa don a yi yunƙuri biyu faradu hisara haula dari usman suka ainihin wato wajabta a kewaye gidan usman walla ala raji arba'in ne yawan sai da aka yi kwana arba'in aka kewaye gidan usman an hana shi fita kwana arba'in ala raji bisa ga zance mafi inganci wa Hassan. daga alhassan al-basri yake cewa an ba'ani wasab yace wasab ya bani labari qala ba asani usman usman ibn affan ya aike ni fa da autu lahu al-ashtur yace je kira masa sunan wani mutum mai suna al-ashtur wannan al-ashtur yana cikin manyan manyan mutane kuma sarakuna waɗanda suka fito suka yaƙi usman ibn affan din yace aje a kira mun shi al-ashtur shi usman ne yace wasab ya je kira shi aka je kiransa sai Usman ya zo gurin shi sai Usman ya ce ma yuridu nas wai ne mutane suke so ne ga sun kewaye gida na yau kwana 40 kala thalathun laysa min na buddun yace abubuwa suke so guda uku dole kuma sai an yi ɗaya daga cikin su ko a yi su duka kala ma hunna Usman yace menene wannan abubuwan kala yukhayyirunaka baina an taqla alahum amrahum suna baka zabi ka zare jikinka daga kan shugabancin su shine takla alahum amrahum ka daina shugabancin su kawai ka ce ka haƙura kai ba shugaba ba ne yau fa ta kulu hada amurkum ka ce ga al'amarin ku je ku rige faktaru man shi'tum ka ce da su ku je ku zaɓi wanda kuma ga dama wa bayna an taqshura min nafsika ay taktassa min nafsika ko kai wa kanka da kanka haddi ko kai wa kanka da kanka isasi ka ba wa kanka hukuncin kisa fa in abaita idan ka fa innal qawma qatiluka wallahi mutanen nan da suka kewaye gidanka za su kashe ka malam shirgi ne aka tafi na jama'a daga iraki ne daga masar ne daga ina ne daga ina ne da ababen hawa da kayan yaƙi da waye alhamdulillah babu sahabi ko ɗaya a cikinsu duk gaba ɗaya ba sahabi a cikinsu aka yi rashin kirki aka kulla munafurci aka yi waye aka yi waye aka kewaye gidan Usman ibn Affan sauran sahabbai duk suna gani fitina ta fi karfin su bayan da za su Usman ibn Affan shine limami a masallacin manzon Allah a lokacin ma ya fitowa sallah sai ya ce ali bin abi talib ya ci gaba da mutane limanci ali bin abi talib ya ci gaba da mutane limanci akwai ma daga baya ma da aka zo sallan mata gagar mutane fitowa saboda bala'i malam kwana arba'in su ci su sha a gindin gidan usman bin affan ba wanda ya isa zai magana kuma saboda sun je da karfi kuma dukan suna da awar musulunci su ne kawar jawa kenan da yan shi'a dan daman su ne asalin masu zagin sabai masu kokarin kashe sabai da la'antar su yanzu waɗannan wanda suka kashe sayyidina usman suna da kande abin girmama a gurin yan shi'a ya rubutu sosai ake a kansu amma za ku ji ƙarshen rayuwarsu me ya faru walala sai usman ya bada ansa ce amma an akhna alahum amrahum amma dai in zara na in ce na rabu da wannan shugabanci ba ma kuntu li akhla'a sirbalan sarban sarbalani billahu aini ba zan cire wandon da Allah ya samu shi ba an an ce sirban wato ana nufin wato kamar ka ce wando ko kuma wani sutura da Allah ya samu shi ya zo a cikin hadisi kamar da imam tirmidhi ya rawaito shi hadisi ne sahihi a wata ramban Allah yake ce da Uthman ya Uthman innahu la'alla Allah yuqammusuka qamisan wata ila Allah zai sanya maka wata riga fa in araduka ala khal'ihi idan daga baya aka ce sai ka zare wannan rigar fala taqla'ahu lahum kada ka yadda ka zare rigar ka basu ka duba annan tamala manzo Allah ce Allah zai sanya ma wata riga daga baya za a zo a ce sai ka warware wannan rigar idan an ce ka cire kai ka cire ka basu kaga magana annabta magana ce da kulalliya ashe mulkin ne Allah yake manzo Allah yake nufi to shi Usman bin Affan ya gane me manzo Allah yake nufi yanzu anan ya kamata ka zargi Usman cewa yana son mulki wai ya ƙi ya bada mulki ai saboda san mulki yake to ai annabi ne yace masa kada ya zare kada ya bayar saboda akan zalunci ne kuma dawo manzo Allah ya ce da shi za a kashe shi ya faɗa zai yi mulki dan aljanna ne amma fa kafin ya tafi zai game da bala'i da haka dan me zai zare ya tsaya ya mutu akan abinda annabi ya mai alƙawari to shikenan sai yake cewa wa amma ana aqus lahum min nafsi amma zo ne kai ya kisasi fa wallahi laqad alimu laqad alimat walaqad alimta anna sahibayya hakika ka san abokane na a baina yadayya a gabana wato ana nufin suna yana nufin abubakar da umar sune abokane na da suka gabace ni walaqad kana yu'aqibani a'a sun kasance suna yin uquba wa mutane wanda suka yi ba daidai ba wa ma yaqumu bankin bil isas amma ba wani wanda ya isa ya ce wasu ya rama wannan abin da aka yi masa a kansu wa amma an taqtulu amma da kuka ce za ku kashe ni ko wallahi la in qataltumuni wallahi idan har kun kashe ni din la tuhabbuna ba'di to insha Allah ta'ala ba za ku taba samun nasara ba a bayana shine muhabba babu ku babu samun annasr in an ce al-muhaba an ala alam an-nasr wal ikhtisas wal ila shay'in wala tusalluna ba'di jami'an kuma kun daina yin sallah ga baki ɗaya ko musulmi a haɗe kanku a haɗe wuri guda wallahi kun daina inda kun kashe ni wala tuqatiluna ba'di jami'an aduwan abada kuma kun daina haɗa kai ga baki ɗaya ku je ku yaƙi abokanan gaba wai kanku a haɗe dole sai dai wasu tafi wasu kuma su ce ba ƴan ƙungiyar su bane ba za su yi ba a ga wannan Usman ibn Affan yana faɗa cewa in kun kashe ni to kun kawo sabani tsakanin musulmi ba yanda za a yi kanku ya haɗu a ranar ba za ku tafi amma ku je ku wani abi abdurrahman sulami daga abi abdurrahman sulami yake cewa lamma musu da usman yayin da aka tsare usman ashrafa alaihim fawqa darihi sai ya hau saman gidansa ya leƙa mutane shine ashrafa alaihim fawqa darihi sun maƙala sai yake ce da su uzakkirukum billahi ina haɗa ku da Allah ya ku mutanen da ku zo za ku kashe ni hal ta'lamuna anna hira ay aljabal kun san cewa dutsen hira ko ka ce hira ko ka ce yana nufin dutse jabal hira kenan hina intafada yayin da ya girgiza qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce da shi usbut hira kai dutsen hira ka tabbata falaysa alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahidun annabi ya ce dutsen ya tabbata dan ba wanda yake kansa sai annabi ko siddiqi ko shahidi kun san cewa da ni da manzon Allah ne da Abubakar da Umar ba ku san da wannan ba kun san cewa annabi ya yabe mu da wannan da na'am suka ce eh kala ya daga tambayar su yana saman gida yana kan gida ya leko kafin su shiga gidan kenan yace wa zakirkum billahi na hada ku da Allah hal ta'lamun anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala fi jayshil usra kun san abin da manzon Allah ya faɗa dangane da yakin nan na Tabuka rundunar yaki jama'a da za su je yaki in an ce jaysh wato sojoji matafiya yaki na al-usra jaishul usra shine yakin tabuka da aka ji rundunar yakin tabuka ga abinda annabi yace mai yunfiqu nafaqatan mutaqabbala wane ne zai yi ciyarwa ciyarwa karbabbiya garanti wannasu majhudu wannasu mujahaduna muqsiruna a lokacin mutane suna cikin gajiya da wahala da kunci shine mujhadun gajiya da wahala muqsirun da kunci babu hali annabi ya ce wa zai zo ya kawo kuɗi ya kimta waɗannan rundunar yaƙi su tafi jihadi ta jahastu dalikal jaisha ni da aljihuna na ɗauki nauyin wannan rundunar yaƙi na tabuka gabaki ɗaya na ɗauki nauyin su na ce a je a jihadi ko manzon Allah ya ce man jahaza jaisal usra duk wanda shirya rundunar yaƙi da za ta tafi yaƙin tabuka to yana da gidan aljanna kuma ni ne wannan kun san da wannan qalu suka ce mun sani amma sai mun kashe ka ثم قال sai yace uzakirkum billah na hada ku da Allah hal ta'lamuna anna rima lam yakun yashrabu minha ahadun illa bi thamarin ba ku san cewa rijiyar ruma. Ruma rijiya ce ba ku san cewa bi irin ruma musulmi da ba sa shan ruwan cikinta sai da kuɗi ba rijiya ce ta yahudawa wani da yahude da ya tsananta musulmi a madina ana wahalar ruwa sai zo ya sa musulmi kuɗi kuma sai su zo su bilayi sai yahudawan madina sun gama ɗiban ruwa sannan musulmi a zo a karɓi kuɗin kuma a wulaƙance a ƙasƙance na je na cire kuɗi na na sayi wannan rijiya ta dawo hannun musulmi tabta'tuha na saye ta wa ja'altuha lil ghani wal faqir wa ibn sabil na sanya ta ta zama fi sabilillah ga mawadatan madina da talakawansu da ma matafiya duk su sha manzo Allah dama ya faɗa cewa man yashtaru bi roma falahul janna duk wanda ya sayi wannan rijiya ta roma ya dawo mana da ita na musulmi to dan aljanna ne sai na usman ya je sai ta qalu allahumma na'am suka ce kware ku duk mun san kai wannan wa ashiya'a abdaha da yawa da yawa abubuwa da ya kirga musu suka ce duk mun ji yace ba ku san cewa ban manzo Allah mun albishir da gidan aljanna kafin na ban duniya ba suka ce mun sani ba ku san cewa ni ne sarkin manzon Allah da na auri ƴaƴansa guda biyu ba duk duniya ba wanda ya auri ƴaƴan annabi guda biyu in ba ni ba ku san da wannan ba ba ku san cewa ni ne mutumin da mala'ikun Allah ba kunya na suke ji ba ba ku san cewa ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza ba ba ku san cewa ni ne khalifan manzon Allah na uku ba ba ku san cewa kaza kaza kaza kaza subhanallah yin ta dirgo musu wai duk dai ya kafa musu hujja ba wai tsoron mutuwar yake ji ba amma ya kafa musu hujja bainal mala suka ce domin sani amma wallahi sai mun kashe ka walakin alqawma sammu azanahum a mutane sai suka mai da kansu kurame bebaye shammun bukumun umar suka mai da kansu kurame kawai suka sa hannunsu a cikin kunnuwan suka ce wallahi sai mun kashe ka wa sawwalat lahum anfusuhum rayukansu suka raya musu munanan abubuwa wa ghalabat alaihim shaqawatuhum shaqiyancin su ya rinjaye su wa abau illa qatlahu suka ce wallahi sai mun kashe ka suka ki shine wa abau suka ki illa qatlahu suka ce sai sun kashe shi to malam yace da'awatun karima min aljanna ga wata invitation shine da'awa invitation babban invitation ga wani gayyata da aka yi wa Usman min aljanna daga gidan aljanna yanzu an fara tafiya za a kashe shi kenan aftar aftar indana ya Usman kawai invitation din abin da ke cikinta afsir inda na zo ka sha ruwa a wajen mu ya usman a ranar da za su kashe cin azumi yake yi malam yana azumin nafila kamar ka ce Allah ya turo mala'iku su ce taho ya usman zo ka sha ruwa a gurin mu yau a gidan aljanna shine da'watun karima min aljanna aftir indana ya usman an muslim ibn sa'id maula usman ibn affan kenan anna usman a ataka 20 mamlukan usman ibn affan ya yanta bayi ashirin wada abu sarawula ya ce a kawo masa wando fa shaddaha ya ɗaura wandon walam yalbasa fi jahiliyyatin wala islam bai taɓa ɗaura wandon ba a lokacin a lokacin jahiliya ko a musulunci bai taɓa yi ba kun ga aikin da yi a lokacin yana da basu bayi guda ashirin ya ce duba yan ta ku zamanto yaya sannan ya ce a bashi wando ya sa ibn kasir ya faɗa ke cewa abin da ya sa Usman ibn Affan ya sanya wannan wando yace ya sa wando ne dan da zani suke daurawa ya sa wando ne saboda idan an zo ana kokawa za a kashe shi kada su bude masa al'aurarsa ya daure al'aurarsa ya daura wando dan wando ya fi tsare al'aurar sama da zani ko to ya sa wandon saboda idan an zo dukansa ko za a kashe shi ko za a yanka shi to kada a zo al'aurarsa ta bayyana a gani baya son wannan shi yasa ya dauki wannan wando ya sa yace inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil manami wa ababakar da umar ni fa na ga manzon Allah na yi mafarki da man naji annabi da abubakar da umar wa annahum qalu li kuma sun ce da ni a mafarki isbir kayi hakuri fa innaka tuftir indana alqabila zaka sha ruwan azumin da kake yi a wurin mu yannan dare zaka sha ruwan a wurin mu ne subhanallah subhanallah subhanallah ثم دعا بمصحف a lokacin yace da iyalinsa a bashi qur'ani dan dama ana so mai azumi ya rika karatun qur'ani fa na sharahu bayna yadai yazo ya dauki qur'ani ne ya baza gaban sai kama karatun alqur'ani yana karanta suratul baqara malam mutanen nan suka ɓalle kofa suka shigo gida a wata riwaya aka ce iyalinsa sai ta fita don ko za su ganta cewa ɗan sun gama ce su su abu su kauce usman da ya ganta ya mata daka mata tsawa ce ke me haka dawo ki zauna wannan abin da kika yi din ya fi bata min rai sama da yiwa da za su kashe da za su su su kashe mana ne. suka shigo wani da ya same shi da wani mashi sai soka masa ci a kunne ya soka masa wannan mashin wani kuma ya bi shi takwabi ta gadon bayan shaka ta ta keya ya sara masa wani ya kwantar da abin babu daɗin ji malam babu daɗi babu daɗi sifar yadda suka kashe shi ba daɗi ba daɗi yankan rago suka yi masa kayan da za ka kwantar da rago yana ingu yana yana yana zubar da jini haka aka yi Usman ibn Affan ka duba karfi a samu a soka a kunna mutum a soka sai ya fito ta waje haka bayan Allah na gari dama sun gaji wannan hanya duk wanda yake kan hanya ta gari ba zai samu matsala ko ya mutu akan gadonsa ko kuma a kashe shi wannan ita ce sunnar rayuwa haka kuma Allah ya riga ya kaddara ba ka dole sai a guri duk wanda yake zai addini kuma zai faɗi gaskiya to zai gamu da wannan mun sha faɗa cewa duk waɗannan kalifofin hudu gaba ɗaya kashe su aka yi abubakar kashe shi aka yi umar kashe shi aka yi usman ma haka ali ma ya bude qur'ani yana karatu fa nasharahu bayna yadayhi fa qutil kai suka zo suka kashe shi wa huwa bayna yadayhi qur'ani yana hannunsa mala aka ce sai da aka cire qur'anin a hannunsa wastalama liqada'i Allah azza wa jal ya miƙa wuya dangane da kaddarar ubangiji mai girma da ɗaukaka wa kaffa yadahu anil qital ya kama hannunsa bai ce a yaƙi ba a lokacin bai zuga sabai ya ce a je a yaƙi ba saboda sabai sun ce kawai ya ba da umarni a matsayin sa amirin mummuni na za su yaƙi mutanen nan a je ma duk ma abin da ma zai faru ya faru ce a ni bai yarda a zubar da jini saboda dalili na ba ba dai ni suke so su raba da duniya ba suka ce ni ke su je su huta su kuma su zauna wa amara nasa ya umarci mutane wa azama alaihim Allah ya qatilu ya yace dan Allah na hada ku da Allah shine wa azama ya musu azama cewa kada ku yaƙi saboda ni walaula azimatuhu alaihim da ba dan tsananta musu ne ba da kuma azama da ya dauka a kansu wa nasaruhu aida sun taimaka masa min a adaji daga abokanansa saboda zaka iya tambaya ka ce a ato ya aka sauran sabo da su taimake shi wasu su kyale shi aka zuba ido har aka da kashe shi shi ya hana yace in dai dan ni ne kada ku kashe ولكن كان امر الله قدرا مقدورا اما هكا الله يرضى قدر الله يرضى قدر هكا الله يرضى قدر ولما عزم ala على اهل الدار في الانصراف وترك القتال yayin da ya tsananta magana akan mutanen gida cewa su tafi shine insiraf su tafi kawai wa tarkil qital su bari a zo a kashe shi kasu yaki tasawwara suwaru alaihi addab ai waɗannan wato masu kawo farmaki sai suka sai kawai suka kawo masa farmaki shine tasawwar suwaru alaihi suka suka suka suka shirya bari su kawo masa farmaki suka shirya ahara qurbaba kofar gidan suka balle ta suka kone ta wa dakhalu alayhi suka shiga kan Usman wa laysa fihim ahadin min as-sahaba amma babu sahabi ko daya wa darabuhu suka ta dukansa wal musab bayna yadayhi alquran yana hannunsa wa kana fi nahwi 90 min umrihi a lokacin Usman ibn Affan yana shekara 90 a rayuwarsa قال ابن كثير أبلاء ابن كثير يكي تشيوا وثبت من غير وجه لا تبتا باتفسك قد إبا أن أول قطرة من دمه يقول نفرقو شنو أول قطرة أول قطرة يقول جنين قدان فرقو daga jinin islam sakatat ala qawlihi ta'ala ya diga ne akan fadin Allah fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim aya ta 137 cikin bakara ya zo yana daidai yana yana karatu shafin da yake karanta kan wannan ne jinin farko da ya fara diga sai diga akan wannan aya din malamai suka cewa a cikin takaddun tarihi da yana nan alqur'ani yana nan da aka kashe Usman ibn Affan alqur'ani yana nan walaysa zalika bi ba'id malai ce wannan ba wani abu ne mai nisa ba ba mamaki fa innahu kana qad wada al-mushafa yaqra fihi kuma wannan wani abu ne koyayye ba ba wani abu mai nisa ba ne dinda dama ya sa alqur'ani a gaban sa yana karantawa wa daraba a ahaduhum ala wani daga cikin su yazo ya sare shi a hannunsa fa qala usman kafin usman din ya mutu sai ya ce inna hala awwal yadin khattat al-mufassal wannan hannu da ka sare shine hannu na farko da ya fara sa alƙalami da tawada ya fara rubuta alƙur'ani al-mufassal wato a surorin da waɗanda suke da a bismillah a tsakanin su tare ba da jajjerun surori yace wannan halin da ka tsare shine hannu na farko da ya fara rubuta qur'ani dan da mun ka san mashhurin mahaddacin alqur'ani shi Usman ibn Affan tunda yana saukar qur'ani a dare daya a daya yace ka sara ba wani abu hannu da ya rubuta qur'ani ka sare ورغم ابن أفاكر ابن أساكر يعني أنه لما تؤذى قال أن شيء يعني أكا سوكيش بسم الله توكلت على الله باكا سوكيش أنا سوكا سنفركو سيكي بسم الله توكلت على الله فلما قطر الدم يعني الدنيا بارد إذا قال سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يشي سبحان الله العظيم وقال الأسمعي عن العلاء بن المفضل al-asma'i daga ala ibn yana faɗa an abi daga babansa kala lamma qutila usman yayin da aka kashe sayyidina usman futtashu khazanatahu sai suka buɗe wato wani akwatinsa shine khazana wurin da ake ajiye wani abu fa wajadu fiha sundukan ko kace suto shine khazana sai suka samu sunduk akwati muqaffalan a rufe a kule shine mukaffalan fa fatahuhu sai suka bude akwatin fa wajadu fihi hikka a ciki sai suka samu hikka in an samu in an ce hikka wato shine kamar wata yar jaka ta itace wani abu ne da aka yi shi da ake na itace ana zuba wani abu a ciki fiha waraqatun a cikin wannan din akwai wata takarda maktubun fiha an rubuta a cikinta ga abin da ke ciki hazihi wasiyatu usman wannan ita ce wasiyar sayyidina usman bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim usman bin affan yashhadu an la ilaha illallah wa la sharika kala. usman ibn affan ya shaida babu abin bauta cancanta sai Allah wa anna muhammadan abdu wa rasuluhu wa manzo Allah bawa sani manzon sani wa anna aljannata haqqun aljanna gaskiya ce wa anna nar haqqun wuta gaskiya ne wa anna la yab'asu man fil qubur kuma lalle Allah zai tashi waɗanda suke cikin kabarurka da da ku gaba daya li yawmin la rayba fihi babu shakka a cikin wannan rana inna Allah la yukhlifu al mi'ad kuma Allah baya warware alƙawari alaiha yahya akan wannan wasiya din Usman yake rayuwa shi ko yake rubuta da kansa ya rubuta wannan magana wa alaiha ya mutu kuma akan ta Usman yake so ya mutu wa alaiha yub'asu insha Allah ta'ala